Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi 23 ga watan Janairu na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. Shugaba na biyu mafi iko a Sudan ya gana da ministan tsaron kasar Habasha a jiya Asabar a wata ziyarar da ba kasafai aka saba gani ba a birnin Addis Ababa daga wani jami'in Khartoum wadda ta zo cikin tashe-tashen hankula akan iyaka in ji jama'ai. Muhammad Hamdan Daglo wanda aka fi sani da Hemeti wanda shine na biyu a majalisar mulkin Sudan zai kasance a kasar Habasha na tsawon kwanaki biyu domin gana da jami'an Habasha da dama. In ji kamfanin lancin labaran Sudan suna. Sanarwar da Majalisar Mulkin Sudan ta fitar ta ce ministan tsaron Habasha Abraham Bele ya gana da shi a filin jirgin saman Addis Ababa. Har ila yau ya samu tarba daga manyan jami'an gwamnatin Habasha da hukumomin leƙen asiri in ji shi. Daglo shi ne shugaban runduna ta musamman ta RSF wani rukunin da ake tsoro kuma mai ƙarfi da ake zargi da aikata ta'asa a yankin yammacin Dafur. sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya faɗi jiya asabar cewa ya baiwa ƙasashen yankin baltic da suka haɗa da ƙasar estonia da latvia da lithuania izinin aika da na'urar kakkaɓo makamai masu linzami da amurka ta ƙera zuwa ukraine matakin da ke zuwa a daidai lokacin da ukraine ke ci gaba da samun tashin hankali da makwabciyarta rasha na hanzarta kuma na bada izini kuma mun bada cikakken goyon bayan canja wurin kayan aikin tsaro na ƙasashen neto daga Estonia da Latvia da kuma Lithuania zuwa Ukraine don ba ta dama kare kanta daga cin zarafin Rasha ba tare da wani dalili ba, in ji Blinken a cikin wani sako da aka fi a shafin Twitter. Blinken ya kuma gode a mambobin jamhuriyar Soviet kuma mambobin NATO a yanzu, saboda dogon lokaci da goyon bayan da suke baiwa Ukraine. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Babban hafsan sojin ruwan Jamus ya sauka daga mukaminsa jiya Asabar bayan ya sha suka kan cewa shugaban Rasha Vladimir Putin ya cancanci girmamawa kuma Ukraine ba za ta taɓa samun nasarar kwace Kirimiya daga Moscow ba. Mataimakin Admiral K.H.M. Chombat ya ce na nemi ministan tsaro Christine Lambert da ta amince da murabis ɗina wanda zai fara cikin gaggawa ministar ta amince da bukatar. Shombach ya bayyana haka ne a wani taron tattaunawa da aka yi a Indiya ranar Juma'a, kuma an kafe hoton bidiyon a shafin sada zumunta. Kalaman na zuwa ne a daidai lokacin da Rasha tara dabban sojoji akan iyakokin Ukraine. Yunkurin diflomasiya ya mayar da hankali ne kan hana ta'addanci. Rasha ta musanta cewa tana shirin mamaye Ukraine. daga ƙarshe adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin da jiragen yakin ƙawancen da saudiya ke jagoranta suka kai a wani gidan yari da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawayen hutu na yaman ya hau da zuwa ƙalla tamanin da biyu da ake tsare da su kamar yadda 'yan tawayen da wata ƙungiyar agaji suka sanar a jiya asabar a halin da ake ciki dai an daina amfani da kafar yanar gizo a ƙasa mafi talauci cikin ƙasashen larabawa yayin da dakarun rundunar ƙawancen ke ci gaba da kai hare-hare ta sama a sana'a babban birnin kasar da ke hannun 'yan tawaye da sauran wurare hare-haren ya biyo bayan ikirarin hufi na kai harin da wani jirgi mara matuki da makami mai linzami cikin babban birnin haɗaɗɗiyar daular larabawa a farkon wannan makon. duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. shigowa zauren VOA. A yau za mu ci gaba da maudu'inmu a kan illar da sace-sacen ɗalibai a makarantu ke haifarwa musamman a arewacin Najeriya kuma muna sauraron bayanan mahalarta zauren ne. zan miƙa na'urar magana ga malami na gaba. Salamu alaikum. Suna na Buhari Nusa Kumriya ni ne shugaban kungiyar ma'abota kafafen yada labarai da ci gaban ƙasa. Alhamdulillah ina fatan alkhairi da wannan gidan rediyo mai albarka yake haɗa mana irin wannan gagarumin taro domin a samu bakin zaren matsalolin da suke samun damun ƙasarmu. kuma ina yi wa manyan baƙi barka da zuwa wannan zaure namu mai albarka domin ƙara fahimtar juna a gaskiyar magana duk magana da zami dakta ko sai mu ce ya riga ya gama yinta sai dai ba a rasa dan abu ɗaya biyu da za mu iya faɗi ba duk da dakta ya gaya mana matakai guda hudu muna jira muna sauraron sa mu ji wannan sauran mataki na biyar ɗin nan a gaskiya dukkan wanda ya dubi al'amuran tafi da tsaron najeriya kamar inda dakta ya faɗa sai a ɗauka da wasa ake yi gwamnati take yi za a ga cewa gwamnatoci hudun nan da dakta yi mana bayani a kansu yankin nan da muke zaune a cikin na arewa wadda za a iya cewa wannan fituna ta fi addaba wannan yanki namu kowane yanki mutanenmu ne suna da rinjaye a waɗannan matakai guda hudu din wadda zai ga cewa kuma zaman nan nasu a guri mu bai amfane mu da komai ba don na tabbata da wani yanki ne ake samun irin abubuwan da ake samu a yankinmu na arewa to ina ganin cewa da a yanzu ba a wannan halin muke zaune a ciki ba to ya kamata shugabanninmu su sani su ji tsoron allah su tabbatar da cewa waɗannan abubuwa allah zai tambaye su a kai su koma abubuwan da ya kamata su yi na kishin mutanensu da sanin darajar mutanensu ba don komai ba shugabanci ne abu ne mai wahala za a ga da yawa kamar yadda dan uwana ya bayani kafin a kai mutum a bashi wani ministry ko kuma a zaɓe shi a wani matsayi za a ga yana ta ihu yana ta ɓaɓatu a kan sauran waɗannan ma'aikatu da suke zaune to amma kuma zai ga ana zaɓensa ko kuma ana kai shi wannan gurin sai ga abin ya zo ya lalace fiye da yadda ake da shi a baya to kaga wannan abun dubawa ne ni ina ganin cewa bayan da za a yi in dinga rubuce-rubuce ko kuma in dinga surutu akan abubuwan da suke faruwa kafin in zo guri in na zo guri in na ga abun zai lalace fiye da yadda na same shi ai gwamnati in sauka in ba waɗanda za su iya su zo su yi waɗannan abubuwan shugabancin a amma sai ga cewa waɗannan mutane duk in aka ba su kaga abin ya fi da lalacewa kuma ba wani abin da za su nuna maka cewa suna yi na ƙoƙarin cewa akwai hanyoyin da ya kamata a samu bakin wannan zare. to gaskiya wannan babban matsala ne shugabanninmu su ji tsoron Allah su tabbatar da cewa Allah zai tambaye su akan al'amuran nan da suke gudanarwa muna yawa dakta fatan alkhairi duk da mun san yadda halin da ƙasar mu take ciki amma bai tsorata ba na faɗin gaskiyar abin da yake faruwa a ƙasa mana masa fatan alkhairi muna addu'a kuma Allah ya ƙara kawo mana irin irinsa domin mu ta samu salama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Ya'u Yakubu Yobe, shugaban kwamitin tantance mambobin kungiyar ma'abota kafafen yada labarai da ci gaban ƙasa. Ni dan asalin jihar Yobe ne karamar hukumar Fika wanda ire-iren waɗannan abubuwa ibtila'in da yake faruwa a arewacin najeriya sun faru a jihata ta haihuwa abu na farko da nake son in ja hankalinmu a nan shine wannan maudu'in namu maudu'i ne wanda ya mana tambaya akan illoli na sace ɗalibai daga makarantu da muke fama da su a arewacin najeriya sannan tambayan da nake so in ma 'yan ƙasa ko in ce ma gwamnatin ƙasa shine wannan matakai da duka ake tutiya da su kusan zan iya cewa ragamar wa'annan abubuwa duka suna hannun 'yan arewacin najeriya sannan kuma sai gashi illar kuma tafi addaban mu da muke zaune a arewacin najeriya in muka koma a ɓangaren ilimi da ake bamu koma baya a kansa dangane da sace dalibai ko kuma da fama da muke da zaran mun ji an sace wani dalibi a wata makaranta sai kaga an kulle wata makarantar ko kuma jiha baki ɗaya an kulle wannan makarantun jihan to ina kallon kamar ministan ilimi in a ɓangaren matakin gyara ilimin arewa ne ministan ilimi dan arewa ne in muka dawo ɓangaren tsaronmu shugaban hukumar sojojin kasa da dss shugaban hukumar 'yan sanda duka 'yan arewa ne sannan sai gashi shugaban kasan kansa dan arewaci ne manya-manya da muke da su a arewacin najeriya ba za su kirgu ba amma kuma sai gashi manyan arewa suna so su zame mana arkonsu arko ne na kifi wanda daga ruwa sai mai man nan ko wuta ne dama to kaga in suka yi waiwayen baya su tuna cewar a zamanin da su suka yi nasu karatun waɗanda fa suka gina mana ƙasar ba su gina mana ƙasa akan bambancin ƙabila ko yare ko ɓangaranci ba in muka yi duba ba na mantawa ranar da aka yi bikin cikar najeriya shekara 60 da na hau yanar gizo na bibi tarihin wani jawabai da abubakar ta tafawa balewa ya gabatar wanda ya gabatar da wannan jawabi babu maganan bambanci a ciki to amma abun tir da Allah wadai wai manyanmu na arewa su rasa abin da za su yi sai dai su assasa mana kabilanci da bangaranci wahada kiran kansu da wata kungiya ta gwamnoni wai 'yan gwamnonin kungiyar gwamnonin arewa suna tutiya da ba sa son mulki ya koma kudu su ma kungiyar gwamnonin kudu wai suna bugun kirjin cewar su 'yan kungiyar gwamnonin kudu waɗanda suke kishi saboda talakawansu amma kuma wai ba sa son mulki ya dawo bangaren arewa wanda a wannan tarihin da na bibiya na su abubakar tafawa balewa wanda akwai ɗaya daga cikin shugabannin ƙasar nan ɗan kudu ne namdi azikiwe wanda suna tafiya a tawaga ya zo ya tarar da al'umma ya ɗauki wani abu waɗanda ya bibi kan al'umma ya rarraba musu wannan abun ya ga wani yana tsaye a gefe bai sai a mishi wannan abun ba sai ce zo kai ka samu ya ce bai samu ba wani daga cikin yan tawagarsa sai ke cewa kai dan ina ne juyawansa ke da wuya ya sa murya yatsa a ido ya ce masa ba na son ƙara jin wannan bincike daga bakin ka ai dan najeriya ne to don haka babu bambanci tsakanin dan kudu da dan arewa to amma sai gashi manyan mu sun assasa mana wannan abu a cikin zukatan mu. wanda gashi ta kai mu ga haifan ɗa mara ido dan yanzu muna tutiya cewar shugaban kasa dan arewa ne ministan tsaro dan arewa ne ministan ilimi dan arewa ne amma kuma gashi yau ilimin a arewacin najeriya yana so ya gagare mu tsaron a arewacin najeriya ya gagare mu wanda da ba na mantawa a jiha ta ta yobe wallahi azimu na sha kwana a shingen sojoji ina ji ina gani ga ni ga gab da shiga cikin garin fataskum amma na sha in kwana a shingen sojoji daga karfe takwas da rabi akwai lokacin da karfe takwas da rabi na isa wannan shingen sojoji amma wallahi san da na kwana garin allah ya waye to kaga ina kira da jan hankali ga shugabanninmu da su sanya tsoron allah a cikin zukatansu sannan su sanya cewar ƙasar ce a gabansu ba bambancin siyasa ko bambancin bangaranci ko bambancin addini ba so don haka sannan abu na ƙarshe kusan ina da tambayoyi a dokta da kuma shi to alhamdulillah assalamu alaikum sunana mustapha dawud eh, shugaban mmn nigeria ni ba dogon jawabi zan yi ba amma shi mai ranka shi daɗe ya riga ya yi magana cewa su shugabanni yawanci sun san inda abubuwan suke kuma sun san me yake faruwa to a ɗauki mataki mana kan su amma ba ka ba kullum a zauna a ta musu magana a ta musu magana a lokacin magana ya wuce wai a makaranta ne in an gama theory sai zuwa practical an yi theory kullum muna cewa sun yi ba su kyauta ba sun yi kaza ba su yi ba sun in kuka musu haka wata za su za su ɗauki mataki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana rayahi sani daga jihar zamfara state ni gaskiya ba wai zan yi kira ne ga shugabanni ko manya-manya ba a zan yi kira ne ga talakawa da kuma ƙauyawa kawan mu haka saboda an fi shekara nawa an yi kira ga gwamnati an yi kira ga manya an yi duk ba wanda ya amfani to ni kiran da zan yi zan yi ne akan ƙauyawa da talakawa irin mu mu dawo mu gane cewa manya-manyan ƙasan nan ba wai suna son mu bane ko suna yin mu a'a duk abin da za ka ga sun yi akan aljihunsu suke yi ba a dan al'umma ba saboda abubuwan da suke faruwa yanzu kamar jihar zamfara jihar katsina sokoto neja kaduna sitat biyar din nan da ni karanta maka ina da hujjojin da zan ce maka gaba ɗai gwamnatin su inda taka aiki inda za ka ce ka san gwamnatin ya kanu da gwamnati sai in ka shiga cikin state amma in dai kai dan kauye ne to ƙarya ne ka ce ka san gwamnati gwamnatin ka ita ce 'yan ta'adda su suke shari'a su suke komi ni abin da ma yake ban mamaki da abin da ka bani haushi wani bi'in ji sai ka ji an ce wai an hito ana zargin hakimi ko dagaci ko mai unguwa ko wani abu wai ana zargin da sa hannu ne cikin 'yan ta'adda dan dai an hi karhin shi baya da zai yi to idan da za ka yi wani tunani mai sauraro ya za a yi a ce dagaci da sa hannu ne hukuma mai anguwa ko hakimi inda ga gwamna shi zai je da kai ne kafa takane takane ya zauna da mutanen nan face to face ya gan shi su gan su su yi magana ya tashi ya basu ya taya ta balle kai mai anguwa wanda yau yau in sun ga dama kamar abin da yake faruwa jihar Sokoto yanzu da jihar Zamfara wani wuri suka zuwa su sabke hakimi su naɗa nasu sunan shi a hakimi na yankin gaba ɗaya to kuma a haka sai ka ji an ce an da ana ganin lehin mai anguwa ko mai gari ko mi to talakawa da sauran yan ƙauye ina kira gare ku akan cewa mu sani wa duka shugabanninmu ba kaunar mu suke yi ba domin Allah ba su kaunar wani talaka ko wani wanda a kauye a akan su suke kauna saboda duk wani abu da za su yi ta su ce muku suna kauna lokaci ne in na zabe yanzu ma an kai lokacin da zaben ma kuri'a ba unhwani ta kai ba ko da za ku zabe sun riga sun gama rubuta abin da an su. sai dai su zo su kaddamar don haka kawai mu hita batun su mu basu da Allah za mu koma hannun Allah za mu koma babbawa da wadda ubangiji ɗaya sai tashi ya magana mu basu da Allah Allah ya muna sakayya Assalamu alaikum sunana Abdulkadir Siraju akan maganan da sauran 'yan uwanmu suke yi akan kidnapping din yara to iyayen su ma suna kulawa suna dan ajiye yaran a gida a unguwanni haka da ka gani yaro a bayan maman shi ana kokowa da a sace shi assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah sunana sambo jibril sambo jada ni ne assistant coordinator na kungiyar murya mabota kafafe yada labarai da ci gaban kasa to ni dai da farko dai abun da zan faɗa mu ƴan ƙasa muna buƙatar zama yan ƙasa na gari muna son zama ƴan ƙasa na gari tukunna don daga cikinmu ne ake samun shugabannin gabaki daya don ba zama yan kasa na gari ba haka ko ba za mu samu shugabanni na gari ba ta farko kenan for example bari ba da misali yanzu in ka je gidan mai wane ne attendance wanda suke kan famfo za ka samu talakawa ne amma za ka samu suna matsin lita to su yan ba su shugaban su ne za su yi adalci muna da namu ma dan awo talaka ne ya zo awo sai ka samu ya sa babban ya tsancacin kwano awon ne don me ya toye mudu sannan shi aka ba shugaban zai adalci bai zai ba to mu karan kanmu ma muna da nan matsala sannan abun da ya jibanci lamari na tsaro mu duba akwai makodan biliyoyin nairori ake warewa bangaren tsaro especially akwai intelligence report kafin abu ya auku sai an ba da rufur kaza zai auku wuri kaza me yasa jami'an tsaron ba sa ɗaukar mataki da kafin abun ya faru na gaba mu duba kwana-kwanan nan aka kidnapping wasu yaran mata a wata secondary school a nan Niger State nake ji jiya ne ko shekaran jiya kafin nan su zo sai ne suka aika sako kan cewa za su zo su saci yaran matan nan kuma sun sanarwa jami'an tsaro ko ba matakin da aka ɗauka kai sannan har aka ja kai wannan kidnapping ne aka ɗibi yaran nan shin su wayannan su kam haƙƙin tsaro ba su da haƙƙi ne akan gwamnati ta ba su tsaro muna biyan tax da wannan kuɗin tax da ake biya da shi ne ake amfani da shi ake abun ake biya jami'an tsaro ake baje da komai da komai sannan kawun manta kowane shekara akwai space center obasanjo space center wanda aka kowane shiga an ce an harbe taurarin yan adam guda kaza why not tun ana harban taurarin nan duk wancan in har territory under federal republic of nigeria ne duk kungurmin daji suna capture abubuwan da yake wakana a wurin ne sannan kuwa duk shekara ana musu budget for example yanzu an ce aikin nafin mutum a niger state ko wata local gamman kaza nan take ba za a kira obasanjo space center a ce a yi capturing so so latitude da so so longitude a duba me yake wakana a wurin ba to me aikin su mu ƙyan ƙasa ya kamata mu fita mu tambayi gwamnatin tarayya mu tambayi asali wanda yake kula da wannan hukumar din me aikin su sannan da security agencies shin ko ba su hada kai da wannan ma'aikatan ba don su taimaka musu wajen sabon bayanai abubuwan da ke faru a ƙasa gaba ki daya wannan ya kamata mu zanna ga baki dan mu yi wa gwamnati tarayya wannan mu yi wannan tambaya a ba mu amsa mu tambayi wannan dijin na wannan ma'aikatan su ba bayanai da kuma jami'an tsaron ga baki daya mu tambaye su shin ko ba su haɗa kai da su wa'annan abu na space center ne salamu alaikum rahmatullah yau ma da bayanan sambo jibrin sambo jada za mu dasa aya a yau sai allah ya kai mu makon gobe za mu ci gaba a madadin kowa da kowa da ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai solomon abo da ya daidaita sautin shiri ni ce madina dauda mu huta lafiya to a gaida madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma gasa da Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Yau kuma a cikin shirin namu na rayuwar birni muna tare da wani malami ne mai tallan goro. Malam ko menene sunanka? Muftar. Muktari. Oh, Malam Muktari. To Malam muktari kamar daga wace jiha kake a Najeriya? Ina jihar Kebbi. Ok daga jihar Kebbi kake? Eh, a cikin garin Kebbi kake ko kuma daga wata karamar hukuma? Ina karamar hukuma a birnin Argungu. abin nan argungun eh. Eh, to gashi nan na ga kaman kana sana'ar sai da goro ne a nan birnin tarayya abuja a wani birni ne da ake ganin kaman birni ne kawai na ma'aikatan gwamnati a sai kuma gashi kuna akwai masu irin waɗannan ƙananan sana'o'i kaman me ya baka sha'awa yin wannan sana'a ta goro gaskiya alhamdulillahi bakin gwargwaro dai muna samun abin da muke biya mu kan bukatocinmu bakin gwargwado alhamdulillah mun gode allah eh, to ganin cewa kana wannan sana'a ta goro a shin baka yi karatu bane na boko gaskiya ban yi karatun boko ba ko ba haka ba ban yi ba amma arbi na yi bakin gwargwado dai na yi kwarai kwa to menene ba ka sha'awa da zuwa birnin abuja eh to gaskiya yanayin abin da ya bani shawa daga ciki yana daga cikin abubuwan ina ganin wasar mutane suna zuwa suna nema suna koma gida kuma suna samun abin da suka ji da shi lahiya to wasu suna ganin cewa kaman wannan karamar sana'a ne kake yi sai su ce kaman menene ya sa baka zauna a gida ba don ganin cewa ka yi wannan sana'a ko kana ganin cewa a nan abin da kake samu ya fi kaman abin da zaka samu a can gida a rugungun eh gaskiya abin da muke samu nan ya fi abin da ake samu a gida sannan idan a gida ne kaga abin da zaka samu in kana samu naira dubu daya a wani to nan allah ya da akallan dai ko baka samu ka samu dubu biyu to yanzu kaman wannan yanzu wannan goron naka wannan kaman jarin wannan goron naka kaman na nawa ne gaskiya wannan kallan zai kai naira dubu bakwai zuwa goma to a rana kuma kana samun kaman a ce nawa eh to wani lokaci kana ka samu dubu shida hudu takwas duk kana samu a wani daya wani lokaci za ka samu ma fiye da haka din to birnin abuja wani birni ne mai wahalan sha'ani in na kai maganan wahalan sha'ani wahala ne yana da wahalan sufuri da kuma maganan muhalli gurin zama kamar a ina kake zama a wannan birni na abuja ina zama a cikin area a sokoro wajen ait junction ina cikin wannan line to kamar kana haya ne ko kana zama ne a wani gidan wani dan uwa yawa gaskiya ba haya nake ba ina tare da wasu mutanen mu ne albarkacin su ne nike samu ma ina zaune a wurin to kamar eh, wani lokaci kake ɗauka kamun ka koma gida a rugungun kamar misali irin na zo lokaci zan samu wata daya ko sama da haka din duka zan iya irin sati bakwai zuwa takwas zan yi wani lokaci zan yi sati tara ko zuwa goma hakan ga sai in koma gida shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da salaman abo da ya daidaita sautin shirin ni sale shehu ashaka nake cewa mu wuni lafiya to a gaida malam sale ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.